sashen Hausa na Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo has shida da kuma mita 31 ko kilo has biyar, a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mutan rediyo amfani, sarauniya, Ninya, Dalol FM da kuma Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar Colombia. A yau talata shida ga watan Janairun shekarar 2026 ne Rukayya Basha ke jagorantar shirin tare da sahabu Imam Aliyu. da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji yadda jami'an tsaron Najeriya suka samu nasarar kawar da wasu bama-bamai guda uku da aka dasa a jihar Neja. An ga bom kato ne guda ɗaya abun yana kama da bom explosive. A jamhuriyar Nijar kuwa gamayyar malaman makaranta na barazanar shiga yajin aiki na kwanaki uku daga gobe Laraba a faɗin ƙasar. Sai ga wasu matsaloli sabbi fuful wanda bai kamata ba su ma sun fara kullo kai na rashin biyan albashi. A ɓangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki Ibrahim Alfa Ahmad ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Majalisar kula da harkokin tsaro zaman lafiya da siyasa na kungiyar haɗa kan Afirka wato AU a takaice. Yau talata ta yi kira da cikin gaggawa a soke matakin Isra'ila da ɗaukar Somaliland a zaman ƙasa mai cin gashin kai. A yau talata ne ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sara ya kai ziyara a yankin Somaliland ziyarar da ƙasar Somalia ta yi allah wadai da shi kwanaki goma bayan da isra'ilar ta ba da sanarwar cewa ta amince da somaliya a zaman ƙasa mai cin gashin kai majalisar daga kausar lafazi ta haitar da allah wadai yin gaban kai na ɗaukar Somalia a zaman ƙasa mai cin gashin kai da isra'ila ta yi kamar yadda majalisar ta faɗa a shafinta na dandalin x tun da farko a yau talata ma'aikatar harkokin wajen Somalia ta yi allah wadai da ziyarar da ministan harkokin wajen isra'ila gideon sara ya kai hagesa tana mai cewa ziyarar ta ke ta ɗiyauci da huruminta na ƙasa a lokacin ziyarar da ministan harkokin wajen isra'ila ya kai yankin somalilan ya gana da shugaban yankin bayan da isra'ila ta zama ƙasa ta farko a duniya da ta amince da zaman somalilan a zaman ƙasa mai cin gashin kai Wasu majiyoyi a yankin na Somaliland da na diplomasiya sun ce wasu ƙasashe ma suna shirin za su bi sawun Isra'ila wajen amincewa da Somaliland a zaman ƙasa mai cin gashin kai. Duk da cewa dai Somalia tana Allah wadai da matakin a zaman wadda ya taɓa iya wucinta kuma shishigi ne ga harkokin cikin gidanta. Wani sanatan Amurka Ted Cruz ya faɗa a shafinsa na X a jiya Litinin cewa amincewa da Somaliland a zaman ƙasa mai cin gashin kai ya yi daidai da buƙatun Amurka ta fuska tsaro. ya kira somaliland a zaman kawar amurka saboda suna da muradu iri ɗaya a yankin da yake da muhimmanci somaliland wacce ta ayyana cin gashin kai daga ƙasar somaliya a shekara ta 1991 tana nan ne a wani wuri da yake da muhimmancin gaske a mahaɗar tekun indiya da kuma wacce ake kira resi a da turanci da tashar jiragen ruwanta na barbera wadda zai ba da dama ga muhimman wato mashigin ruwa da ake yawan zirga-zirga a kai jiragen ruwa da suke shawagi ta wannan ruwa suna fuskantar hare-hare daga kungiyar mayakan sa kai na huti a yemen masu fashin baki suka ce daƙile waɗannan hare-hare suna daga cikin burin isra'ila na amincewa da somaliland a zaman ƙasa mai cin gashin kai Prime Minister Spain ko Andalusia Pedro Sanchez ya faɗa yau talata cewa Amurka ta gwada mummunar darasi mai haɗari a Venezuela, inda ya ce babban burin Amurka shine sauya gwamnati a Venezuela da burin mallakar makamashin ƙasar. Spain ko Andalusia ba ta taɓa amincewa da gwamnatin Maduro ba, domin ta taka dokoki, domin zaɓensa haramtacciya ce. Saboda haka, domin wannan dalili ne kuma da matakin wani soja wadda a fili haramtacce ne wadda ya kauce wa dokokin ƙasa da ƙasa wadda babban burinsa a fili shine canza gwamnatin wata ƙasa domin mamaye albarkatunta kamar yadda prime minister sanchez ya faɗa manema labarai a birnin paris shugaba trump dai ya faɗa cewa maduro ne madugun safarar miyagun ƙwayoyi zuwa amurka kuma yana kan mulki ne ta magudin zaɓe Dura dai ya musanta wannan zarge-zarge kuma jama'a a sun buƙaci da Amurka ta sake shi. a halin da ake ciki kuma kishiyar maduron a venezuela maria corina machado ta lashe takobin za ta koma venezuela cikin hanzari ta yaba shugaba donald trump domin hambare makiyinta maduro ta bayyana cewa a shirye jam'iyyarta take a gudanar da zaɓe domin za ta lashe zaɓen da aka gudanar ba tare da wani kumbiya-kumbiya ba A China babban jami'in diflomasiyar ƙasar ya zargi Amurka cewa tana ɗaukar kanta kamar ita ce alƙaliyar duniya kuma ita ce rike da wuƙa da nama a matakin da ta ɗauka na kama shugaban Venezuela, Venezuela Nicolas Maduro ta kuma gurfanar da shi a gaban kotu a New York inda ƙasar Sin ɗin ta tunkari hukumomin Washington a Majalisar Ɗinkin Duniya kan halaccin wannan mataki. China dai tana bin manufofinta na rashin katsalandan ko shishige cikin harkokin gida cikin harkokin cikin gida na wasu ƙasashe. kuma ta saba sukar duk wani matakin soja wadda majalisar ɗinkin duniya ba ta amince da shi ba ba mu taɓa amincewa cewa wata ƙasa za ta ɗauki kanta a matsayin 'yar sandar duniya ba kuma ba za mu amincewa wata ƙasa ta ɗauki kanta a zaman alƙaliyar duniya ba ministan harkokin wajen china wang yi ya faɗa a wasa da ya da takwaran aikinsa na ƙasar pakistan ranar lahadi a wata ganawa da suka yi a beijing kan lamura da suka faru a venezuela ba tare da ya ambaci amurka da suna ba to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc Shugabannin manyan kasashen Turai da na Kanada sun fito a yau Talata suna masu bayyana goyon bayansu ga Greenland suna masu faɗin cewa tsibirin na al'ummarsa ne a bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya sake nanata barazanar kwace yankin da ke ƙarƙashin ƙasar Denmark. A cikin 'yan kwanakin nan Trump ya yi ta nanata barazanar da tun farko ya a shekara ta 2019 na karɓe Greenland yana mai faɗin cewa tsibirin yana da matuƙar muhimmanci ga sojojin Amurka. tare da faɗin cewa denmark ba ta da tsinana komai wajen kare yankin ba Mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Stephen Miller ya yi watsi da batun ɗiyaucin yankin na Greenland, inda ya faɗa ma gidan talabijin na CNN jiya Litinin cewa rayuwar duniya a yanzu ta mai ƙarfi ce. Gwamnatin Greenland ta ce ta nemi tattaunawa da sakataren harkokin wajen Amurka Mako Rubio tare da ministan harkokin wajen Denmark a kan wannan lamari. Amma kuma dai ministan harkokin wajen Greenland Vivian Mosfet ta ce wannan ƙoƙari nasu har yanzu bai cimma ruwa ba faɗan da ake gwabzawa a yau talata a birnin Aleppo na yankin arewacin ƙasar Sham ko Siriya ya kashe mutane aƙalla hudu wasu da dama kuma suka ji rauni a yayin da dakarun gwamnati da na ƙungiyar kurdawa ta SDF suke zargin juna da sake barkewar wannan faɗa wannan fada ne na baya-bayan nan a birnin na arewacin sham a yayin da jami'ai ke ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniya a kan batun mafi muhimmanci da ya rage ta hanyar sanya dakarun ƙungiyoyi ta sdf masu samun goyon bayan amurka da na gwamnatin tarayya sai dai ƙungiyar ta sdf tana da tana ɗari-ɗari wato eh, sakin iko cikin gashin kai da ta samu a cikin shekaru goma sha hudu da aka yi ana yaƙi Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar kawar da wasu bama-bamai guda uku da aka dasa a jihar Nejan Najeriya. Rahotanni daga yankin ƙauyen Ganaru a gundumar Zugurma ta karamar hukumar Mashegu na nuna cewa an binne bama-baman ne akan hanyar zuwa wani daji da ake kira noma dole. Wakilinmu Mustapha nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoton. Jami'an tsaron Najeriya sun sami nasarar kawar da wasu manyan bama-bamai guda uku da ake zaton 'yan ta'addan daji ne suka binne su a jihar Niger. Rahotanni daga yankin ƙauyen Ganaru a gundumar Zugurma ta ƙaramar hukumar Mashegu na nuna cewa an binne bama-baman ne akan hanyar zuwa wani daji da ake kira noma dole. Shugaban karamar hukumar ta Mashegu, Honorable Jibril Igade, ya yi ƙarin haski a kan waɗannan bama-bamai inda ya ce ya zuwa yanzu an killace wurin domin hana jama'a isa wurin. Gaske haka ne an tsinci bom a dajin sigurma kuma wasu ko zan manoma ne ko dai makiyaya suka tsinci wannan bom ɗin. Wanda ke gaskiya ko karan kanmu ma mun yi mamakin ganin ma wannan abin nan a wurin nan so tunani da yawa ya shigo muna zukata ya aka yi ma ka samu irin wannan abun a wannan wuri don bamu da matsalar tsaro a wannan yankin muka zuba kamar jami'an tsaro nisa da wurin ba zai ba mu kowa daman zuwa wurin nan ba eh, gaskiya mun dauki mataki mataki sosai akan irin wannan da suka sanar da mu muka sanar da jami'an tsaro domin a yi gaggawan daukan mataki akan al'amarin kuma shi DPO na IB yana samun labari bai yi wata wata bai tura jami'an tsaro yan sanda domin su je su killace wurin nan kuma abin da aka yi kenan killace wurin To rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Adamu Leman ya ce ya zuwa yanzu kwararru akan kwance bama-bamai suna kan hanyar zuwa wurin. An ga bom kato ne guda ɗaya abun yana kama da bom explosive eh, amma sun je sun ɗan zazzaga wayar jiki to yanzu na tura shi in charge of bomb disposal units ya je can ya duba ya gani ya turo min details. To amma kamar ku mutanen wurin yanzu me ake gaya musu saboda hadarin irin wannan lamari? Eh hatsari su kauce su bar gun duk lokacin da kaga wannan bakon abu a gun kar kai kusa da gun kada kai kusa da gun kauce ku kira jami'an tsaro wanda su ne professional wanda za su iya cikin wannan abu eh su duba mu. Amma eh. ko kuna tunanin ko daga ina abun ya fito ko ko? To, har yanzu dai we wouldn't know, ka san mu ba ma riga malam masallaci. Sai mun je mun yi bincike, bincike ne yake gaya mana abubuwa da ya faru. Ba ma assumption, mu ce ko wannan abun daga ina ne, amma dai za mu je mu duba, muka duba muka yi rendering forensic za mu tabbatar na su waye daga ina yake. Waye ya, duk za mu iya tabbatar wannan. Jihar Niger dai na fama da matsalar 'yan bindiga masu kisan jama'a babu gaira babu dalili. Gano waɗannan bama-bamai dai yana zuwa ne bayan kwanaki biyu da yin kisan gilla ta hanyar yankan rago ga wasu mutane kimanin arba'in a ƙaramar hukumar Bargu mai iyaka da ƙaramar hukumar ta Mashegu. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana. Daga Mina a Najeriya. a duniya a ban taba a mafarkin cewa za mu zama hakanan ba ka kashe jama'a waɗanda ba ba su yi maka komai ba talakan da ke neman abin da ta ce a baki mai sama talakan da kan yake samun na abin da ta ci a rana ba mu maka yi muku laifi ba ba mu maka safa a rana ba ba mu kashe muku yaya ba ba mu ce Gamayyar malaman makaranta a Nijar na barazanar shiga yajin aiki na kwanaki uku daga gobe Laraba a fadin kasar sakamakon saba yarjejeniyoyin da aka cimma tsakanin su da gwamnatin kasar. Abokin aikin mu Ashiru Alhaji Muntari da ke ziyarar aiki a jihar da magaran ya aiko mana da rahoton. barazanar shiga yajin aiki na haɗakar malaman makarantar ya zo ne biyo bayan tarin alƙawulla da suka ce gwamnati ta kasa cikawa tare da ƙarin matsalar rashin biyan albashi kulbali abdurrahman shine shugaban gamayyar malaman makarantar boko na dinamik reshen jihar da magaram a wannan watan yadda suka ɗauki alkawali za a fara biyan malaman makaranta yan rage wanda aka ɗauka na aiki na dindindin to muka ga har ranar yau ba a ma yi harin zancen ɗaukan nasa ba ko tsare-tsaren suwa za a ɗauka adadin nawa za a ɗauka kenan muka ga wancan alkawali gwamnati ta saba shi wannan alawus alawus namu da aka ce za a bamu akan bacin hilillaki na gina shi ma hal yanzu kama a aiki bawa garin su to kuma yanzu bayan wannan sai ga wasu matsaloli sabbi fuful wanda bai kamata ba su ma sun fara bullo kai na rashin biyan albashi a shekarar bara dai gwamnatin ta Nijar ta kafa wani kwamiti biyu da zai kai koke-koken malaman wa gwamnati Usaini Sani na kungiyar Sinasab ya ce kwamitin biyu da aka kafa bai yi aikinsa ba wanda yake kula da kwamitin wanda gwamnati ta wakilta shi zai yi magana da shi ko mu yi hulɗa da shi kamar takardar a gurin shi mun ba shi shawarwari da yawa a ciki kuma ya yi buris ya kyale ya kira mutane fuske abu. abin kamar mu gani muke shine matsi da abin tunda inda ya kira mutane ya ce ku zo a zamna kenan an san an ci gaba akan abin me amma amshi takardu ya rike a wajen shi bai kira ba mutane kuma bai ce ba komai idan aka ce yajin aiki na malaman makaranta to babu shakka zai shafi ɗalibi kamar yadda muntaka buhari ma'azu sakataren kungiyar ɗalibai na sakandare ya ce wannan yajin aiki sosai zai jawo na kasu akan karatuttukanmu in kuka lura malaman nan wata uku yau ba a biya su ba kenan suna da gaskiya yajin aikin da suka ta yi kuma in kuka lura wannan yan kwantaragen sosai akwai malamai wanda ke zuwa ƙauyuka suna koyarwa da alama barazanar shiga yajin aikin bai yi wa iyayen yara daɗi ba ta bakin ya shalele shugaban kungiyar iyayen yara na jihar da magaram tare da kira wa bangarorin biyu da suka yi zuciya nesa takwar saƙa gajere ne in an so a tsagai shi ya yi tsawo su a kai da a zubu da aiki mu a wurinmu a nemi shiri da gwamnati ita gwamnati ta zubu da makamanta ta duba mu shirin wannan ɗiyanta ne yaranta ne ba su da wani da su kuma su ma mu shina su diba su yi haƙuri kan wani abun an an daidaita abin da aka ce a zuda a zuda wanda aka ce a ɗauka ɗauka amma mu tashin hankalin mu. yaran nan akwai wanda suke kalas daga zamen bana wasu za su yi bak za su jarraba mu barin lakwal a bari a zabda a zamna ba a yi mu a wurin ba hankalin da ya wannan. barazanar shiga yajin aiki na kwanaki uku dai ya shafi matakin ƙasa baki ɗaya da zai fara daga ranar laraba irin wannan dambarwa dai tsakanin malaman makaranta 'yan kwantarage da gwamnatin ƙasar nijar ba yau ta samu asali ba domin ko da gwamnatocin da suka shuɗe ma sun fuskanci wannan ƙalubale daga malaman amma har ila yau an kasa cimma daidaito a ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga damagaram a jamhuriyar niger Har wa yau a jamhuriyar Nijar ɗin an shiga jimamin rasuwar shugaban gundumar Torodi da iyalansa wato matarsa da 'ya'yansa bayan da 'yan ta'adda ɗauki da manyan makaman yaƙi suka kai hari a gidansa. Faruwar wannan al'amari dai abu ne da ke ƙara fayyace girman matsalar tsaro a jihar Tilaberi da ke makwabtaka da ƙasashen Mali da kuma Burkina Faso. Wakilin GTA Hausa Sulemu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yaman na jamhuriyar Nijar. Wannan mummunan al'amari ya faru ne a cikin daren Lahadi wayewar Litinin biyar ga watan Janairun 2026 a wajejen karfe biyu zuwa shida na Asuba. Inda rahotanni ke cewa 'yan ta'adda dauke da manyan makamai sun afka gidan shugaban gundumar Torodi da ke a tazarar kilomita hamsin da birnin Yamai. Akalla mutum bakwai ne suka rasu sun hada da shugaban gundumar ta Torodi kyaftin na soja sha'ibu mali da matarsa da 'ya'yansa hudu haɗe da wata bakuwa guda an dai tarar da gawawwakin mamatan kone kurmus abinda ke nufin ko baya ga amfani da bindigogi maharan wuta suka cinna wa ɗakunan gidan a daidai lokacin da suke bacci a wannan talata aka yi jana'izar marigayi kyaftin shebu mali a birnin yamai abba habibu kamar dukkan 'yan nijar na jimamin yadda ake ci gaba da fuskantar irin wannan aika-aika duk da matakan tsaron da hukumomi ke cewa suna ɗauka. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna taya al'umma alhini farebe a ci irin haka ta same shi har cikin gidan shi 'yan ta'adda su je su hallaka shi to kaga gaskiya abin ah, akwai nauyi sosai eh, muna fatan kuma ah, Allah kiyaye gaba Eh, kuma Allah ya tsare eh, sannan kuma magabata eh, ya kamata su ɗauki mataki sosai saboda haka ta koma faruwa irin haka. 'Yan bindigar ba su yi nasarar kashe jami'in tsaro ko guda ba daga cikin masu tsaron gadin gidan shugaban gundumar ta Torodi. To amma bayanai na cewa sun arce da motoci uku na jami'an tsaro cikin su biyu na ɗauke da madafu sannan sun kona wata mota guda da ke ajiye a farfajiyar ma'aikatar shugaban gundumar. wani ɗan fafutuka musa adamu na cewa akwai buƙatar kowane ɗan ƙasa ya ɗauki sha'anin tsaro da mahimmanci muna ƙara addu'a allah ya ƙare ƙasanmu kuma allah ya ƙara kare sojojinmu da kenan suna gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa 'yan ƙasa ya kamata a haɗa kai domin yaƙi da ta'addanci wanda ya addabi ƙasanmu a halin yanzu ya zuwa yanzu ba wata sanarwa daga ɓangaren mahukunta Gundumar Torodi ta jihar Tilaberi na daga cikin wuraren da a baya-bayan nan hukumomi suka tsaurara matakan tsaro sakamakon barazanar da ake fuskanta daga kungiyoyin ta'addanci irin su Jinim da AEJS. Ba idan wani matakin na daban da gwamnatin Nijar da ta Mali da ta Burkina Faso suka ɗauka ta hanyar rundunar haɗin gwiwar IOS mai dakaru dubu biyar. kisan shugaban gundumar torodi da iyalinsa abu ne da ke ƙara gwada buƙatar gaggauta so mazartar da dokar tsaurar matakan tsaro da gwamnatin janar Chani ta kafa a ƙarshen watan disamban 2025 sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar Nijar. kuka daidai ku sha'afa kuna sauraron shirye mu da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin janzi. Ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum Rukayya Ba Bashi ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Janzi shirin da kan leƙa shafukanmu na sada zumunta domin samun ra'ayoyinku kan abubuwan da ke addabar ku ko kuma tsokaci kan batutuwan da suka shafi matsalolinmu na yau da kullum wanda ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. A yau shirin zai taɓo ra'ayoyin matasa ne kan wani kuskure matasan yanzu ke yawan aikatawa kuma me yasa suke yawan yin wannan kuskuren sannan ta wani hanya za su bi domin magance matsalar ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu. madalla, Dalla Saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Abubakar Baffa ya ce son su yi kuɗi ko ta halin ƙaƙa shi ke haifar musu da faɗawa tarkon shiɗan. Shawara a nan kuwa shine ne kowa ya tsaya daidai karfinsa baki da gashin wance ki ce zaki kitsan wance a ƙarshe ya ce mu koma ga Allah matasa Aminu Muhammad Bawa ina kake ga saƙon naka kamar yadda ka rubutu? ya ce musamman mu 'ya'yan talakawa kuskuren mu shine dukufa wurin yin karatun boko da kuma kaucewa sana'a saboda yin karatun bokon daga ƙarshe kuma mutum ya ƙare babu aikin yi sannan kuma babu sana'a babu jari don dogaro da kai Isu Suleiman Maɗattai da Magaran ya ce, a gaskiya shaye-shaye ne babbar illa ga matasan yanzu sakamakon rashin abin yi. Hakan yana haifar da kashe-kashe da sace-sace. Idan ko ana son a magance wannan matsalar kuwa sai a nemi aikin yi da wayar da kan matasa kan sana'a da kuma ilmantarwa. Usman Bello Bunkari daga jihar Sokoton Najeriya ya ce, kuskure da matasan yanzu ke yi shine amfani da social media ta hanyar da bai kamata ba da saka hotunan da basu dace ba ko rubuta wasu kalamai musamman ga 'yan siyasa ko wasu malamai daga baya mutum ya koma da na sani akwai buƙatar matasa su rika yin karatun tanatsu kafin su rubuta wani abu musamman a social media masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen hausa na gta amurka ke magana. madalla. Alhaji Garba Sarki Finau daga jihar Filatin Najeriya ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubutu. Ya ce, Assalamu alaikum GTA Hausa, hanyar magance kuskuren da 'yan uwana matasa yanzu ke yi shine rage yawan shaye-shaye da rashin kama sana'o'i idan har za mu rungumi ƙananan sana'o'i da kasuwanci to da izinin Allah idan har za mu yi haka to fa za mu zama abin koyi cikin al'umma da fatan 'yan uwana matasa za mu yi ƙoƙari Allah ya taimake mu GTA Hausa a tashi lafiya. Baban gida Yusuf daga jihar Gomben Najeriya ya ce babban kuskuren da matasan mu ke aikatawa shine kallon kansu a matsayin waɗanda za su yi kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da yin aiki tukuru don kaiwa matsayin da ake hange ba. Mafita kuwa a nan shine maimakon tunanin aikin gwamnati tare da hangen dala da ake yi wa arziki ya kamata a dukufa wajen kama sana'a don rage wa gwamnati nauyi allah ya samu dace isa lawan girgi daga jihar yobin najeriya ina kake ga saƙon naka ya ce kuskuren da matasa ke yawan yi shine raina sana'a hanyar da za a magance shi kuwa shine matasa kada su raina sana'a matashi ko da yankan farce ne ko shushaina ko tura baro ya yi domin tsira da mutuncinsa domin kuwa na ji wani attajiri ya ce da naira ashirin ya fara sana'a don haka kada matashi ya ce sai ya samu jari mai yawa kafin ya fara sana'a Allah ya sa su gani amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga hannun ya gana Usman Fari Jibuwa ya ce gaskiya kuskuren matasa yanzu shine rashin aikin yi da kuma shaye-shaye ga wasunsu don haka muna fatan gwamnonin kasar za su yi dubi wajen damawa da matasan kasar domin kaucewa zaman kashe wando a huta lafiya gta sake masu sauraronmu da fatan je kun ji wato korafe-korafe da 'yan uwa matasa suka yi kan batun da wato ke yawan damun matasa inda hakan da dama dai sun nuna cewa shaye-shaye da rashin aikin yi na ɗaya daga cikin abin da ke addabar matasa a wannan zamani da ake ciki da fatan matasan za su miƙe domin samun na dogaro da kai ubangiji allah ya samu dace. ma sauraron mu duka duka dai a nan za mu da tsa'aya a madadin abokan aikinmu da suka tallafa shirin ya kammala ya zo gare ku ni ya bashi ke muku fatan alkhairi har kullum daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Salam. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balaburanku a takaici. bari mu fara da tawagar kungiyar kwallon kafa ta najeriya wato sufa eagle wanda suke fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen nahiyar afirka da ke gudana a can kasar morocco inda a jiya a wasar da kungiyar ta yi tsakaninta da kasar mozambique kungiyar kwallon kafa ta najeriya din ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta mozambique da kwallo hudu da daya to sai dai ba a nan abin take ba yayin wannan wasa an samu hayaniya tsakanin yan wasan kungiyar kwallon kafa ta najeriya din victor osimhen da takwararsa na najeriya Najeriya a Demo Lalu kuma waɗanda dukkaninsu sun zurara kwallo a wannan wasa da aka yi inda aka ga sun hargitse a tsakaninsu wadda kaftin ɗin ƙungiyar Wifir Indidi ya shiga tsakani kuma ya nemi sasanci ba tare da an samu wata tashin hankali ba aka ci gaba da wasa. Da yake magana a lamarin bayan tashi a wasan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Eric Chile ya bayyana wannan rashin jituwa na 'yan wasansa guda biyu a Demola Lukman da kuma Osimhen a mazaunin matsala ce ta cikin gida inda ya buƙaci a ci a kwantar da hankali domin kammala wannan gasa ta cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka wanda yanzu haka najeriya din ta shiga rukunin kungiyoyi takwas da su fafata da neman zuwa wasan dab da na karshe da kuma wasan karshe daga najeriya kuma za mu leƙa nahiyar turai a nahiyar turai din zamu ga kungiyar kwallon kafa ta manchester united ne yayin da dan wasan ta marco rashford mai shekaru 28 da haihuwa da yi wanda ya dawo kungiyar kwallon kafa ta manchester united bayan da yake zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta barcelona masharhanta na ganin cewa bayan da kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ta kori mai horar da yan wasan ta robin amaron hakan zai ba da dama wa dan wasan ya dawo old trafford wadda ake ganin cewa rashin jituwa ne ya sanya dan wasan komawa kungiyar kwallon kafa ta barcelona a mazaunin aro dan wasan tsakiya na kasar ingila kobe maina mai shekaru 20 da haihuwa tare da dan wasan nan joshua ziggy dan kasar netherlands mai shekaru 24 da haihuwa wanda dukansu suke fafata a kungiyar kwallon kafa ta manchester united sun nuna alamun barin kungiyar kwallon kafa ta manchester united a watan janairu bari mu leka kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda barcelona ta durkusa gwiwa kasa tana roƙon kungiyar kwallon kafa ta alhilal ta ba ta aran dan wasan ta dan kasar portugal joao cancelos dan shekaru 31 da haihuwa sai dai akwai yiwuwar kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta nuna sha'awarta na garin cewa ta dauko dan wasan a mazaunin dan wasan dindindin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta crystal palace dan shekaru 20 da haihuwa Roman eze ya buƙaci ya ci gaba da zaman aro dan kammala kakar wasar ta bana a kungiyar kwallon kafa ta coventry bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X, Instagram da dai sauransu ko shafin shafinmu na gtahausa.com. a madadin sahabu Imam Aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya. Da sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Ruƙayya ba shi ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Bi salam.